Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rigo Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Tare da ni Amina Buhari Auna. sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Inda a yau ma ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan raye-raye da matan aure suka yi ta yi ranar sallah. Shin mene hakan ya nuna ga matan aure? To yana nuna cewa a gaskiya kowa ta ne Su kuma 'yan mata na cewa. Wannan abubuwan da kuke ba zai hana da sun fito ba kwaranta ake yanzu ko? Mm. Kuna gama kun ɗan iya naku. wanda nake so ku ci gaba da rawar zibi eh haka ne ku ci gaba da rawar zibi wannan ai ba abun burgewa bane ah. duk ba zai hana su su dawo su neme mu ba Zara ki ce dai zauren a yau na muhawara ne. haka ne za mu ji ƙarin bayani akan wannan lamari da ya jawo cece kuce. Ai kuwa dai, a cikin shirin namu na yau wakili da sashen hausa ta gayyato mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu na hotunan bidiyo da ke ta yawo a kafofin sadarwa tun ranar sallah sannan mun gayyato malama domin jin bangaren addinin islama akan wannan batu muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na facebook sai ku kasa kunne domin jin yadda wannan muhawarar zai kasance a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce a kwanan nan an yi ta sanya bidiyon rawar wakar jarumar mata da wasu matan aure suka yi ta rawa. Menene ra'ayinku? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Kamar sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce babu laifi don matan aure ta yi rawa a gaban mijinta domin nuna masa so da ƙauna. Kuskuren kawai shine yadda suka dinga yadawa a kafofin sada zumunta waɗanda ba su bana gani. sai amsar umar baban yaya sabon gida da yakuba mai manja funtuwa inda suka ce ba mu ga laifin wannan bidiyon ba domin dai cikin nishaɗi ne fatan allah ya ƙara basira To sai kuma amsar Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Ya ce a gaskiya ko kaɗan ban ji daɗin yadda wasu mata suke ta raye-raye a kafafen sada zumunta ba. Duba da hakan ya saba wa addinin mu da al'adar Malam Bahaushe ku tashi lafiya. Ita kuma Maryam Maman Yusra cewa ta yi. Dan mace ta yi rawa a gaban mijinta ba laifi ba ne amma nunawa a kafar sadarwa shine kuskure. Bai kamata ba. shi kuma iso haruna cewa ya yi gaskiya ko da yake matansu ne sam bai dace ba abin takaicin ma'anan shi ne shine yadda dukan ma'auratan masu yin hakan manyan mutane ne ba ma matasa ba ne wannan kawai rashin kunya ne suke nuna wa duniya sai amsar ummu arif ta ce a yin ra'ayin in ka yi wa miji rawa ai ka yi daidai amma bai kamata ba a ce ana dorawa a midiya To shi kuma Jibrin Umar na basa ya ce, hakikanin gaskiya ni ban ga laifin kowa daga cikin ma'aurata ba, domin ita mata ta yi rawa ne a gaban mijinta domin ta yi mai hafi sallah kuma shi ma ta birge shi, babu inda na ga laifinta ko kaɗan. Shi kuma na birni Abdullahi cewaye an ji ba laifi ba ne, to me hukuncin rawa da waka da nuna wa duniya tsiraici. Alhaji Murtala mai gyada kwanta gore shi kuma ya ce, wannan rawa da matan aure ke yi ba tarbiyya ba ce ga yara, sannan kuma samsan bai dace da koyawar addini ba. Kin ji shi kuma Amina Muhammad wakil cewa ya shirme ne da rashin kunya. To shi kuma Ibrahim mai daraja Musa cewa ya yi, wannan na nuna karbuwar da ita wakar ta yi ba a gurin samari da 'yan mata ba, kawai har ma da manyan ma'aurata. sai usman isyaku ya ce al'ummar hausawa na fuskantar kalubale a ƙoƙarin hausawa na koyi da wasu al'adu tasu al'adar na neman ɓacewa kafafen sadarwa ta shigo ta ɓata zamantakewa allah ka maido da al'ummar hausawa cikin hankalinta to shi kuma mu'azzam ibrahim hassan cewa ya yi abun babu kyan gani duba da al'adar marin bahaushe bata zo a haka ba kuma haka zalika addini ya nuna mana mahimmancin yin irin wannan abubuwa a sirri don haka ni a wurina babu wayewa wajen ɗaukar wannan bidiyo tare da kuma yaɗa shi a duniya domin haka zai iya haifar da wata rashin kunyar a tsakanin 'ya'ya hausawa da musulmai allah ya ganar da mu to amin sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga musa gonsis allah ya sa na faɗa daidai ya ce voa hausa tsakanin miji da mata kowanne ya nuna wa duniya tarbiyyar gidansu kasan hausawa sun ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi to masu sauraro baki ɗaya mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu yaushe da rai ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samin ke ba za na kamar yadda ake ta kai kawo a wannan hidimar sallah da aka yi wasu mata sun fito sun yi wani abu da ake cewa husband challenge wato kamar gasa ne na matan aure akan macen da za ta iya rawa a gaban mijinta don a san suna soyayya da mijin nata. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, Bint Ibrahim, ta gayyato mana matan aure da 'yan mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Masararanmu, barkamu da saduwa a cikin filinmu na yau da gobe. Filin da muke tattauna al'amuran da suka shafar yau da kullum ah, da kuma matsalolin da suka shafi auratayya da sauransu amma dai a wannan makon za yi magana ne akan abin da yake tashe kuma ya fice a kafofin yada eh, eh, zumunta musamman facebook wato maganan eh, nuna kauna raye-raye da matan aure suka dinga yi suna watsawa a kafafen yada zumunta a wannan zaure tare nake da matan auren da 'yan mata wa'anda suka ce wai kowannen sai yana da abin akan wannan gwaninta da mata suka yi ko kuma rashinsa. sa ina tare da mata guda uku yau za mu tattauna ni shin wannan harka da aka fito da shi na nuna tsabar soyayya irin wanda matan aure ashe suka daɗe suka gwanance wanda suke tsorata sauran 'yan mata da suke waje ya kuke ganin sa ne abu ne wanda ya zama abin koyi ga sauran mata ko kuwa me za ku ce assalamu alaikum hmm. ni dai matan aure ce hmm. sannan wannan yanayi da aka samu sabon salo wannan shekara to hmm. ya burge ni ko tabbas domin ya zo da wasu abubuwan da zai nuna ma 'yan mata ko ko zawarawa waɗanda suke bin mazajenmu suke nuna cewa ko dan ba mu iya wani abu bane suke neman su kame mana mazaje to eh. sun ga tabbas sun ce fa ba ku iya bane shi yasa ashe kun iya ina sosai ba abin da macen waje za ta yi ma namiji wanda matan shi ta gida ba ta yi ba mhm. wato hada soyayyen fulawan nan da ake ta yi shi sa ku tare raye-raye ba shekara hamsin ba shekara ashirin ba talatin duka ashe duk kunya wannan rawan na nanaye to ai a mace babu wani shekara hamsin mm. ke ko sha takwas duk ɗaya ne ke kina kai ma wani geji da in har kika cika mace girma ya zo miki to ko budurwa ba za ta nuna miki wani abubuwan ba ko Ke eh, domin baki da matsala tabbas amma na ga cikin eh, eh, irin wa'annan bidiyon da aka ringa sassa a kafafen zumunta mm. za ga mazan dattijan sun wani kan na fuska alamar so ne ko alamar mm, matsa daga wurin ne yar uwa yanzu dai babu abin da maza suke sha'awa mm. fashi su ganki ta gaba ta baya kin cika ina ga a oh, bidiyon nan eh. kin ga kala kala wa'inda suka yi gaskiya kosassun mata ne wannan an sha ruwan AC <laughs> to yana nuna cewa a gaskiya kowa ta nemi mijinta kashe da ake wa 'yan mata ina magana ina da magana ba za ma ki bari ta dire ba a'a ba zan bari ta dire ba duk wannan abubuwan da kuke ba zai hani da sun fito ba kwaranta da ake yanzu ko mm. kuna gama kun kundin iya naku ni na hango wanda nake so ku ci gaba da rawar zibi eh haka ne ku ci gaba da rawar zibi wannan ai ba abun burgewa bane duk ba zai hana su su dawo su neme mu ba Allahu akbar. A sun faifar ga kafi. Wannan rawa da mata suka ci. Ni ne tsorata mu ba. Irin na Indiya. Na ga wanda nake so ni. Da gaske? Eh. To bari zan baki wani sirri. Wannan sirri ne wanda lillahi Allah ya nuna mana. Hmm. Kin ga wannan corona hmm. eh. ya zo a daidai a wata wata. Jidda take annoba. Hmm. Yawa. Sannan aka bar mana mazajen mu sakamakon kullun suna hanya kan cewan za su yi tafiya eh. wancan business ya zo ko eh. za a je ana da wani abu sai a je wajen wa'annan to amma yanzu na hannunku subhanallah kuna Allah ya amsa aro muka ba ku wani irin aro aro muka ba mu da don su bayar Allah eh za su dawo za su fito su same ba haka ma mun kena ne ba video call da su Bana na nuna miki ai an ce yayi kuna tare da yara daki mafificin zama eh. shine zaman sunna haka yake yanda Allah ya fifita mu ma sunna zamu da zina sunna zamu da su daga soyayya ai Allah bai ce kuma ki zo ki dinga nuna tsiraicin ki kina nuna structure ɗinki kamar duniya ta aure ai mata ba ma mata aure kadai ba har 'yan matan da baki eh. ɗaya jikin mace al'aura ne jikin mace ma al'aura ne ina so ba daidai ba ne ajiya ta kishi ya tashi ne ba daidai ba ne muna magana da wakilta ne tsakanin kina karkada duwaiwai kin ga ki dauka ki tura ba duniya a cikin su da bambanci kananan ko burge a'a menene abun burgewa tsaya ina so ni dai ku bani ansa duka a cikin matan nan da aka nuno da mm. mazazan su mm. domin sun mazan su ne na sunna kun sani an taba irin wannan yanayin ah. So wannan ya zama muku ah. barin gaya muku wannan kusantan da muka samu da mazan mu e. wanda ba mu taba shekarun da muka yi shi yasa da budurwa shi yasa don kon soyayyen mu ya mannu shi yasa muka nuna ah, mu mun ji dadin ta wata kai da basu so ba a ah, ya ka ta zuciya da gaske da ki ah, duba shi da ba ah, ai da yake mazan namu ba su mana adalci dole su nuna haka idan misali yanzu ya je wannan fa bidiyo sun yi ruwa ce take mai zai nuna eh. ta burge shi ba a taba mai ba alhalin mun iya kuma muna yi kuma mun nuna muku zaki mun iya yanzu gaskiya an nuna zaki mun gane mm. wallahi tallahi babu kafara mun kama mazajen mu fiye da kowane shekara saboda wannan kowa za mazan sun ce da alhamdulillah aure mu a wani to kina ma tashin aure shi dole macen sunna wanda take zama da mijinta ta so abin da zai so amma a kama maka shine a nemi haramta maka shi mm. kai da abinka shine illa idan har shigowa za ku yi na sunna muna maraba da ku. Na sunna za mu shigo dama wani na me za mu shigo amma wallahi wallahi da kai kayan aiki a jikin mu fiye da yan matan waje ah. kuma mun ga ala kun ga alama ko mun ga alama amma ba kuma ba ko English dress ba mun sa mhm. babu wata mummunan shiga da muka yi kan mu da daurin dan kwalin mu da arzikin da muka kwata ke wallahi wani gwal mani da na saya a cikin wannan watan biyar mai daraja ya bani ba abin da zan ce ba Allah akwai alamun cewa matan aure a cikin kwanciyar hankali suke an fara soyayya aka dawo aka dan gaji da juna yanzu kuma an kara damke mazan tsaf yar uwa ke me wannan tambaya ba da ya miki shara da gidan aljanna Na tare wani ni da sauran ma'aikata na dan wani lokaci na dan wani lokaci ni a wannan ce a wannan dai da wallahi ba tsorata ba ni ba tsorata ba ni na haka wanda nake so wani na da wanda ya sa glass din nan mai bakar shef ya dan yi farin ni kuma wani hawan jini ce ni yake ani da wanda ya rawar da gaji iyalin shi ya yar uwa uwan mata ta gida fari amma kin ji kuma to ai ni abin da yake ba ba kare mun mata ne yan uwa wai ba an cewa ciwon ya mace na ya mace ba ne alhamdulillah wai me yasa ko wai yan matan da ke waje daga san mazajen su na sanna mu fa ba ciwo abin nan ya mana ya muku ciwo ba ciwo ya mana ba ta yi ni me mana ciwo ba ya ce wai munafunci ne da iya yi na ɗaya bai dace ba ciwo ciwo ne na ga yakin ma a cikin ɗaki na ga ya muku dalilin haka mun samu wani lokaci ne wanda bar mu da mazan mu ni sha fiye da kowa wani shekara wannan shekara to ƴan mata sai dai ya Allah ya ce ina wadata ka da kuma a gani ba mu tsorata ba sai ba mun shiga ah, to ku nemi sauna ku saka fani na hangi mata bakin ciki ku shigo kwace ne ba ma ne ba mu kwace muku shi ba haka za mu dawo mu aure su mu zauna mu zama ɗaya. yake mishi wani nuna ga duniya ni in mun tsara da gawa a cikin daki yawa kamar yaya <laughs> eh, ai alama alama da aka yi gabaki ɗaya manyan mata ne suka yi shi tun eh, da kuka gan mu haka mun fito mun ɗauka da kayan wai me yayi ma billahi lazi la ilaha illa huwa mazajen mu suke ja mana babu abin da wanda za mu musu wanda a waje wai za a yi mafi shi ras yawa ba ku sai ne nan da aure ba wannan rawa ba ko wai rawa za ku kina magana wai ki masha Allah da shi kin yi niket wannan ai wannan ke inna lillahi wa inna ilaihi to ni yanzu abin da nake so tun duba a cikin wannan harkar shi ne ku yan mata na ga kun zake kun yi zage-zage kun yi habaice-habaice cewa wai ku an na yi ne dan ku na kamar matan nan da ita da mijinta ne suke cashewa da 'ya'ya don wani gidan zaki ga da 'ya'ya ne ma ake ta raye-rayen ke ba sai ki samu ke ma naki mijin ke ma ki ki rene shi ki rene shi ma ya zama naki ba sai ki ce dole sai mijin wata ne zaki abin nan kuma tana tana shakata da mijin ba an yi shi dan ita kaɗai bane au shine naki eh an yi shi dan mu mu hudin kin tabbata yes ko da ni na shigo idan ya ga wata ma yana so ya aura ya auro duk wanda abin ba zai so ka cika baki ne idan kika shiga ke ma ba kya son wata ta shigo a'a na ji kishi ne wannan amma dai ni ba zai tsorata ni ba wannan abin da suke yi a haka fa ni na hango mijin aure na hango miji kuma sai na nemo shi to matan aure kaman fa kun jaba kanku to ni dai ina so in tambaya mm. wai duk me ya ja wannan abu to kima ba ma ne wanda kai yafi da kai da ka mallaki abin ni dai na ga baka yi domin wata ba ina ganin a'a kun yi domin mu mana ko daya kun yi domin kun san gudai a'a sun yi ne don su saboda ta mu duniya su nuna mu duniya suna da doyewa suna da nono a'a to kariya ne matan aure ne kuma jikin mace ko ba mata aure bane al'aura ne wallahi islamic ma wannan abin da kuka yi ba daidai ba daidai ba ne duk abin da ka yi ba mijinka za ka iya mishi amma tsakanin ke da shi a wannan fantsan tsagwaron kishi ne ana abin da bayan haka suka aika da abin wannan abin ko kadan bai ba mu tsoro ba to ai ba tsirara suka yi abin nan ba ko kadan bai ba mu tsoro ba kuma muna nan mu ma mun ja ɗabaran mu mm. da izinin Allah sai mun shiga hafa da masu gemu hada su da masu da masu kamfalikan masu na fa da titin nan kuka hango da talaka ne da matarsa suka yi a busashen ɗakin za ku sa rai dan kafin wani nan matar su fara talaka ne suka fara abu sassan dakunan su ciki da falo amma ba ku yi magana ba sai da aka zo falon masu kuɗi ko yar uwa na gode miki domin ma ni na ga wanda ma ya je ya daura ma akuya yayi to abin kuma akuya ba a yi kishin ta. Da mai mata biyu kuma ya kisin ɗan wannan ya kisin ɗan wannan. Ai duk ba ah, daidai. Ah, Halali wannan bangaren? Eh. Halali ya. Kuma matansa ne nan. Matansa kuma ya kis ya ma wannan kis a gaban wannan bayan an ce ku sutarta. Eh. Idan za ku keɓe da ɗaya. To a akwai wani abu Haba haba ai ba daidai bane wannan abin tsakani da Allah duk wannan abin duk karshen duniya ne Allah ya kawo mu. Eh, duk ba daidai ba ne. Mu idan muka shiga ba haka za mu yi ba mu a za a rage. <laughs> To kika sani ko mijin yana so? Wallahi ba zan ke. Tunda kin ga ai. Babbin na sun daddaura fuska. ba yadda za su yi ne kurin sun daddau akwai ba wanda yake taban mata haka sai haka yake mata da hannu yana mata ba tsoho bane eh haka yake wallahi ya shaka tana ta fikar wanda ita kadai ya hada rai ya hada gidan sama da kasa ya san abin da wannan irin kallon kurin kuka musu sannan kuma ko in kika lura ko su ma kansu matan auren ba wai sun saba yin mamazan bane ai akwai wanda mamaki ya kama su ko ba ku lura ba eh sun ta sabon abu sabon salo sai suka tsaya eh sai kallon kurin suke da kamar wani su kuma wannan duk ba laifin mu bane inda har ana ba mu lokaci na gaya miki ba mu taɓa samun lokaci kamar wayan na suna ta ɗauke muku lokacin hankalin mazajen ah, naku to yanzu ina nuna ta ba ku dama ku dawo da mazajen ku a hannu kiyar tambaye ki mm. idan har ba hakan bane me ya dauko wannan zafin a zuciyarsu to kuma ai wannan an sanya hannun su sai su ba mu ran mu bai ba wallahi na ga wallahi ran mu bai baci ba ran mu bai baci ba saboda ni na ga miki hakan ma ne na hango wani ran mu bai baci ba to wai wacin da hango zaki auro sai fa na shiga ki da wasu oh, na shirya na ga katon falo an zuba gwalagwalai ni da yar uwa gaskiya ban ga illa wannan abun ba ko da illan shi kaɗan ne gaskiya saboda babu wadda ta yi shigan da za a zage ta kuma wannan abu ya nuna raha ne domin mu yanda ma muka ji tsoro Allah ya lullube mu da suturan shi to gaskiya ba abin da zan ce kawai kananan maganan su ne na 'yan mata da zawarawa da jin haushin cewa ganin aike baki iya rike miji ba to ganin haka sai suka yi tsammanin cewa ashe matan sun iya abin da su ma suka iya a waje ko ma fi a to sosai to duk wata wanda kike cewa sai kin shiga sai kin shiga ai mun san yadda Allah da ya kidaya ma mazan mu za ki shigo da alheri bismillah amma ba ni ban ga abin bacin rai ba wannan rumors ma da ake cewa an saki ɗaya daga cikin mu ƙarya ne karya ne kyautan da ya mata ma in kun ji sai kun yi mamaki mu dai Allah ya kara dankon soyayya kuma dama an ce wai abin da zai zo da sharri to karshen shi alkhairi ne mu wannan corona ya zo mana cikin bacin rai kuma mun samu alkhairin da ke cikin shi na san ki ne da damuwa da yan to za ya damu kalbi yau zane yu amotin da na gane kina da tausayina Masu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau akan wannan batu da ake cewa husband challenge a turanci. Ga malama jawiriya Usman Sulaiman da bayani ta bangaren addinin Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabi Shali Sadari Wesley Ali wato datan min lissani ya fi kauyin. To abin da ya kamata mata mu sani ko kuma abin da ya kamata ah, mata musulmai mu sani shine mu muna kan tsari kuma muna da al'ada al'ada mu 'yan arewa muna da al'ada muna da al'ada kuma muna da tsari tsarin nan shine muna kan hanyar Allah da mun sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jikin ya mace ya ya faɗa cewa jikin ya mace gabaki ta al'aura ne sai dai a fuskanta da tafukan hannayenta wanda sutura ma sai dai aka faɗa yanda hijabi yake wa ya mace an sunfata yanda hijabi yake na ya mace hijabinta ya kamata ya zamanto mai rufe jiki da baya nuna al'aurarta sa'annan bai zamanto mai mai kala kala ma wanda zai dauke idan mutane ba sa'annan kuma hijabin ta zama ma wanda bata fesa turare akai ban za ta fita da shi sannan hijabin ta zo wanda bai matse ta ba inda ba za a ga jikinta da dama dai an yi magana game da hijabi sa'annan ya kamata mu sani a matsayin mu na yaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da mata mumunai su rufe jikinsu ta yadda za a gane su yadda za a gane su ta yadda an san mata ne masu mutunci wayannan masu kima ne wayannan masu daraja ne idan an gansu ba su bar al'aurarsu a waje ba yadda za a wulakanta su sa'annan mu sani ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya sanya murin neman tsari da idanun mutane mu dinga neman tsayi saboda akwai da'i ba dafi a harshe mu dinga neman tsayi shi kai ya ga suraki ya ga suraki ya ambaci wani abu a kanki wallahi masifa ta dinga bibiyan gida da Allah auren da kike alfahari da shi wallahi sai kin zo ba baki san mayan da kika yi ba sa'annan nuna falon da aka yi da kuma jikin da aka zo ana ta nunawa kina nuna gwalagwalai kina nuna kin iya rawa kina wannan wannan ya zama alfahari inda Allah subhanahu wataala inna Allah la yuhibbu man kana muktalin fahura Allah baya son mai jiji da kai Allah baya son mai dagawa Allah baya son eh, eh, irin wa'annan wa'annan abubuwan kin fito kin nuna falo kin fito kina nuna gwalagwale kin fito kina gaya wa duniya cewa kin isa ga mijinki wanda wallahi wannan abun masifa ce sa'annan ya kamata mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa kullul mu'minati yadunna min abarihinna wa yafazna furujuhunna wala wala yubdina zinatuhunna illa ma zahara minha Allah subhanahu wataala yake ka cewa mu'minai mata mai mata su rantsa idanuwansu su rufe al'aurarsu sannan kar su bayyana adansu sai dai abin da ya bayyana daga adan watan fiskansu da tafukan hannunsu sai a cikin wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mutanen da ya kamata mace ta bayyana adanta musu wata inda suka ga adam ba laifi ba ne ba a ce ki bayyana wa duniya ba waɗanda suka fito suna cece ku ci akan wannan abin suna tur da wannan abin da mata suka yi ba don komi ba ne suna yi ne don kaunan da suke da shi don suna so matan da suke wannan abin su tsira daga duniya har kiyama ba wai kawai don an kisu ne ko dani wani abu sa'annan matan ya kamata su sani ba wai soyayya da suka yi da mazajen su shine laifi ba a'a soyayya da mazajen su ba laifi ba ne hasali ma ana son mace ta zamanto mai soyayya don annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku aure matan da kuke so wato matan da za su muku za su nuna muku soyayya wannan shine zaman lafiyan ya mace da namiji a gidan auratayya na ke kin zo yanzu kina nuna wa duniya wani idan shi masifa ne wani fasiki ne yana nan ci burinsa shine bibiya matan auren mutane ya bibiya matan aure ya wulakanta su don a ce eh ya nemi matar aure tunda shi ba Allah bane a gabansa ke kuma yanzu kin zo kin bayyana suran ki ga kinan cikakken ya mace kin bayyana suranki kin wulakanta kanki because wannan wulakanta kai ne wannan zubar da mutunci ne za a zo a gari ba wai isa bane ko wani abu a'a ba wai isa bane da wani abu yau da a ce baturiya ce ta yi wannan abun ko kuma yau a ce wanda ba bahaushiya bace ba musulma bane ta yi wannan abun babu wanda zai damu domin watakila su addinin su ba haka bane su al'adar su ba haka bane babu wanda zai ce wani abu babu wanda zai damu guda nawa ake yi turawa su fito su yi aurawa tsirara su fito su yi waye waye ma zai kalle su ke kika kalle su ke kika ga dama babu wanda zai zo duniya ya ce ca ya ce sai dai kawai a ce ki kare mutuncin ki da bibiyan irin wa'annan so ya kamata mata su gane ba wai irin wannan abin da aka yi aka aka yi wai burgewa ba bane wallahi ba burgewa bane ba burgewa bane sa'annan ita ya mace ya kamata ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya mata'un wa kai mata'i haiti al'imar a saliha shi daɗin duniya na duk daɗin abin da yake cikin duniyan nan shine mace a auren mace saliha duk daɗin duniya na kaɗan ne da cikin daɗin duniya nan jihar sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mata saliha to mata saliha nan da ake magana mata saliha za ta fito haka ne saboda ana son yaya e, mun sani ilimin boko ya da ilimin addini ya yadda ƴaƴa ana yara suna gado a wurin iyaye mata saba'in zuwa saba'in da biyar har zuwa tamanin wani binciken ya nuna haka to yau menene za su gado a wurin yau muna ce muna so mu yi ƴaƴan mu tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci tarbiyya ta tsira mu duba mu gani irin akwai challenges da muke so mu yi a matsayin mu na 'ya'ya mata mu tsiratar da mu daga wannan masifa abin da ya kamata mu yi shine ya kamata ne mu nitsar da su saboda mu ne iyaye masu tarbiyya yau idan kika yi wannan yarki ta gani ta je ta ce mama na ma ai ta yi ko ga mama na a duniya me zaki faɗa ba abin da zaki iya ce mata wallahi sa'annan ya kamata kuma mu mai da hankali mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa ya yi wallazina amanu ku anfusukum wa alaykum naran wa kulihan nasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la yasuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun ya ku da kuka yi imani ku tsiratar da kawunanku daga iyalanku da iyalanku daga wata wuta wannan wutan makamashinta mutane ne da duwarwatsu masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa saba wa manu ubangiji wanda ya kamata mu sani cewa akwai rai akwai mutuwa tarbiyyar da yake gaban mu yafi karfin mu tsaya muna wannan rawa muna sharholiya haka abin da yake gaban mu shine abin da yake gaban mu shine mu mai da hankali wajen ƴaƴan su zama mutanen kirki ga yau ma ya yawa a doron ƙasa ga luwaɗi ya yawa a doron ƙasa bayan luwaɗi ga shaye-shaye ya yawa a doron ƙasa yaran mu yanzu sun zo su zauna kara zube aure yana ta mutuwa barkate yana ta mutuwa barkate ya kamata mu canza salo ne ba wannan abu bane wannan abu ba mafita bane ina fata yan uwana mata sun gane ina fatan yan uwa mata za su gane cewa ana neman ne a tsiratar da su daga duniya har kiyama ba wai don an washe su ba ba wai kuma don an ce ka su soyayya ba a'a in soyayya ne mu yi koyi da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da gidan sabbai fasbanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yaro baki daya a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.